وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومسلمي مسني للي جندا daɗin rayuwar الدنيا دتلاهرة دسام ساكمكو ميكو ندنيا دلاهرة دلاهرة yana tattare da yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama biyayya da san shi kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta wa kowane mumini ya so ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama soyayyar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wani tushe ne daga cikin tushen imani babu ta yadda za a yi mutum ya zama cikakken mumini kai babu yadda za a yi mutum ya zama mumini harsi ya so annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fiye da yadda yake san kansa fiye da yadda yake san ƴaƴansa yake san iyayensa yake san kowa da kowa Allah subhanahu wata'ala yana cewa qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin ومساكن ahabba ilaykum min من wa rasulihi وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين وبنجي يتي إذا يزنتوا إيا ينكو da ‘ya'yanku da ‘yan'uwanku da matanku da danginku da dukiyar da kuka tara da kasuwancinku da kuke tsoron lalacewarsa da gidajen da kuke jin daɗin zama a cikinsu waɗannan su suka fi soyuwa gare ku fiye da Allah da manzansa da gwagwarmaya wajen ɗaukaka addinin Allah to ku yi jiran daku har lokacin da Allah zai zo da al'amarinsa lalle Allah baya shiryar da mutanen da suke fasikai hadisi ya tabbata cikin sahihul bukhari da muslim daga Anas dan Malik annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa ɗayan ku ba zai zama mumini ba har sai ya so ni fiye da yadda yake son yake son ƴaƴansa fiye da yadda yake son iyayensa fiye da yadda kisan son mutane gaba daya haka nan imam bukhari ya fitar da hadisi daga abdullahi dan hisham yake cewa mun kasance tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a lokacin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yana rike da hannun sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu anhu sai sayyidina umar ya ce da shi ya ma'aikin Allah lalle na fitanka fiye da komai in da ran da take jikina in ban da ran da yake jikina sai ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce a'a na rantse da wanda raina yake hannunsa ba za ka zama mumini ba har sai ka so ni fiye da kanka fiye da ranka sai sai na umar ya ce da shi to a yanzu wallahi ina son ka fiye da yadda nake son raina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to yanzu ne fa ya umar ya ku bayin Allah mu sani san annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba wani abu ne da ake faɗarsa da fatar baki ba kawai ko kuma wasu waƙoƙi da za a riƙa rerawa ko wani yabo da za a tsara masa ba wannan ne kadai san annabi sallallahu alaihi wa sallama ba ba kuma san annabi sallallahu alaihi wa sallama ba cika baki ne ko da awa da baki duk wannan ba shi ba ne san annabi shi ne mutum ya rayu tare da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama ya rayu tare da biyayya da tsarin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya dora al'ummarsa akan sa Wani ita ce hakikanin soyayya hakikanin soyayya biyayya ce take nuna ta Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum kace idan har kuna son Allah to ku bi ni sai Allah ya so ku ya gafarta muku zunubanku saboda haka yana daga cikin abin da soyayyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba za ta tabbata ba sai da su yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama da'a cikin duk abin da ya yi umarni da shi da kaucewa abin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya hana wanda ya bi manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya masa da'a to Allah subhanahu wa ta'ala yi wa da'a Allah yana cewa man yuti'ir rasul faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza wanda duk ya bi manzo to hakika Allah ya yi wa biyayya wanda kuma ya juya baya ya bijire Allah ya ce wa manzansa sallallahu alaihi wasallama ba mu aiko ka dan ka zama mai tsaro gare su ba da haka wanda ya saba wa annabi sallallahu alaihi wa ya saba wa Allah subhanahu wa ta'ala hadisi ya tabbata a cikin sayyid bukhari da muslim daga abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce man ata'ani faqad ata'a Allah wa man asani faqad asa Allah wanda duk yayi mun da'a to Allah ya yi wa wanda kuma ya saba mun to Allah ya saba wa babu shakka sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sune al'ummar da suka fi kowa sanin yadda ake san annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma su ne suka nuna masa soyayyar da babu wani mahaluki da ya taɓa nuna ma wani irinta sahabban annabi sallallahu alaihi wa wasallama sun so shi sama da yadda wani mahaluki ya so wani abin sansa lokacin da urwa ibn mas'ud al-thaqafi ya je ya hadu da annabi sallallahu alaihi wa sallama uhud ya hadu da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a lokacin sulhul hudaybiyya ya ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da yadda sahabbansa suke yi masa biyayya yake cewa yayi yawo ya shiga ko ina duniya ya ga sarakunan farisa ya sarakunan rumawa ya ga yadda mutanensu suke girmama su da nuna musu ƙauna ya ce amma bai taɓa ganin wanda ake nuna wa ƙauna ba kamar yadda ake sahabban annabi suke nuna masa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce da zarar ya yi kaki to ba zai tofar da shi ba sai a tafin hannun ɗayansu sannan ya shafe jikinsa da shi ya ce kuma da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi umarni to rigegeniya suke wajen karɓa umarnin annabi sallallahu alaihi wa sallam da zartar da shi ya ce in yayi alwala kuwa kamar ta yi fada kamar ta yi yaƙi wajen sauran ruwan alwalarsa ya ce ton haka ban taɓa ganin wanda mutanensa suke son shi ba kamar yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke nuna ma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam soyayya to amma duk da yadda suke nuna masa soyayya din nan da yawa daga cikin al'umma ba a san yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka so ma'aiki ba duk yadda mutum zai yi kafafa ko da awar san annabi sallallahu alaihi wasallama ba zai kai waɗannan bayan Allah ba don haka idan muna san mu san hakikanin soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallama ya take kasancewa ko ya ya kamata mu so manzo sallallahu alaihi wasallama to mu koma rayuwarsu tare da annabi sallallahu alaihi wasallama mu ga ta kasance wani irin biyayya suka yi masa hakika sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sun nuna soyayyar su ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a aikace ba kawai a fatar baki ba saboda haka sun ba da rayukansu da dukiyoyinsu wajen ɗaukaka addinin Allah da yi wa Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallama biyayya <coughs> sa'ad ibn mu'az kamar yadda <coughs> aka ruwaito mana a littattafan sira lokacin da yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ya rasulallah hazihi amwaluna خذ منها ما شئت ودع منها ما شئت وما أخذته منها أحب إلي مما تركته يتي يا مائكين الله قادوك يرمو أقبانك كساهنوك تيمكا كبر كبروات بتيمك با كما مو ود ذاك أوكا لك تكندوك يمو إتمك في صوفي يد ود ذاك برمنا يكي تي ولو استعرضت بنا البحر لخذناه معك ما تخلف منا أحد والله دا ذاك تي مشيك تكيروا تو دا دفن Faɗa cikin wannan ruwan mun tsinduma cikin wannan ruwan babu wanda zai ja da baya daga cikinmu wallahi inna la sabrun fil harb sadqun inda liqa famdi bina ya rasulullah haythu amaraka Allah ce ya manzon Allah wallahi mu masu hakuri ne da juriya da dagewa wajen yaki kuma masu gaskiya ne lokacin haduwa da abokan gabanmu don haka duk inda ka so ka ja mu ya ma'aikin Allah ka ja mu duk inda Allah ya umarce ka ka ja mu wadda ita ce maganar da sa'ad ibn mu'az ya gaya wa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da wannan kuma yana wakiltar duk sauran sahabban annabi ne sallallahu alaihi wa sallama yana magana da yawon bakinsu kuma yana ainihin faɗar abin da yake cikin zuciyarsu an tambayi sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu yaya kuke san manzon Allah sallallahu alaihi wa yace wallahi kana wallahi ahabba ilaina min amwalina wa auladina وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ yace wallahi annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance mafi soyuwa gare mu fiye da dukiyoyinmu da 'ya'yanmu da iyayenmu maza da mata da kuma ruwan sanyi lokacin tsananin kishi Allah subhanahu wata'ala ya yi kira zuwa ga a masa biyayya a yi wa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama biyayya ya nuna cewa biyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce kadai hanyar tsira kuma da ita ne za a samu shiriya wanda duk ya kauce wa bin annabi sallallahu alaihi wasallam da koyi da sunnarsa to wannan ya saki hanyar shiriya ya saki hanyar tsira Allah yana cewa qul ati'u Allah wa ati'u ar-rasul fa in tawallaw fa inna ma alayhi ma hummila wa alaykum ma humiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasul illa al-balagh al-mubin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce gaya musu ka faɗa musu ku bi Allah ku bi manzansa idan ku juya baya to abinda yake kansa sallallahu alaihi wasallama shine isar da sako an abinda aka dora masa shine kadai a kansa kuma abinda aka dora muku shine abinda za a tambaye ku in kuka bi annabi sallallahu alaihi wasallama za ku shirya Allah ya ce wa ma ala rasuli illa al balaghul mubin babu abinda yake akan manzo sai isarwa mabayyaniya hakanan ubangiji subhanahu ya yayi gargadi da jan kunne game da waɗanda suke san saba wa annabi sallallahu alaihi wa sallama da barin tafarkinsa Allah ce falyahdharil ladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim lalle waɗanda suke saba wa umarninsa su shiga hankalin su shiga taitayin su in ba haka ba wata fitina ta same su ko kuma wata azaba mai radadi fitina a addinin su su samu karkacewar wato fahimta ta addini su saki hanyar addinin gaskiya su kama wata a dalilin barin sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ko kuma wata azaba mai raɗaɗi da take jiran su a ranar gobe kiyama ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala yana cewa abin nufi a nan shine bin annabi sallallahu alaihi wa sallama da wanda ne al'umma take samun izza da wanda ne take samun nasara kamar yadda gwargwadon yadda mutane suka bi annabi sallallahu alaihi wa sallam gwargwadon yadda za su samu shiriya gwargwadon yadda za su samu rabauta da kuma tsira a gaban Allah subhanahu ta'ala Allah subhanahu ta'ala ya sanya samun arziki na duniya da lahira yana tattare da yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam biyayya taɓewa da lalacewa kuma tana cikin saɓa wa annabi sallallahu alaihi wa sallama saboda haka waɗanda suka bi ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama suka rungumi koyarwarsa waɗanda suke da shirya suke da aminci suke da rabauta da izza suke da samun abin da zai wadatar da su a duniyarsu da lahirarsu suke da jin daɗi kuma suke da jibinta ta Allah subhanahu wa ta'ala da ƙarfafawarsa kuma suke da jin daɗin duniya da lahira da ce kuma waɗanda suka saba wa annabi sallallahu alaihi wa sallama suka saki hanyarsa waɗannan su suke tattare da ƙasƙanci da lalaci da taɓarɓarewa da tsoro da ɓata da tsiyacewa a duniya da lahira sahabba annabi sallallahu alaihi wa alihi sun nuna misalai masu yawan gaske duka rayuwarsu ba gaba ɗaya ta ginu akan bayar da misalai yadda ake yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama biyayya da yadda ake nuna kauna gare shi hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim daga abdullahi dan umar yake cewa wata rana ma'aiki sallallahu alaihi wa ya ainihin ya riƙi wani ya wani zobe na zinari ya sa a hannunsa ya zan yana sanya shi a hannunsa mutane da suka gani kowa shi ma sai ya samu zoben zinari ya sa a hannunsa don si koyi da manzo sallallahu alaihi wa sallama ta rana annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fito sai ya zauna a kan mimbari ya ce da ya daga wannan zoben ya ce da ina sanya wannan zoben a hannuna zoben zinari saboda haka yanzu <clears throat> na daina sa shi har abada ya jefar da shi daga nan mutane duk suka jefar da wannan zoben nasu wani yana tsananin koyin su da annabi sallallahu alaihi wa sallama yayin da suka ga yayi sai su yi yayin da suka ga ya bari sai su bari annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo sallah ya tsaya da takalminsa yana sallah kamar yadda ya zo cikin sunan abi dawud hadisin abu sa'id al-khudri ya tsaya da takalminsa yana jan su sallah yana cikin sallah su ma sai duk suka shiga da takalminsu sallah yana cikin sallah sai ya cire takalminsa su ma kuma duk sai suka cire bayan an gama sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce <coughs> ya akai kuka cire takalmin ku amsar da suka bashi shine mun ga ya rasulullahi ka cire takalminka shi yasa mu ma muka cire namu ba su da wani dalilin da yasa suka cire ba su san dalilin da yasa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya cire nashi ba shine ya gaya musu cewa mala'ika jibril ne ya sanar da ni cewa akwai najasa tattare da takalmi na don haka ya umarce ni in cire shine dalilin da ya sa na cire to haka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke koyi da shi a yadda suka ga yayi wani abu ko da ba su san dalilin da ya sa yayi ba ya tabbata a cikin sahih bukhari sahih muslim hadisin abdullahi dan abbas yake cewa manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ga wani ya ga wani cikin sahabbansa yana sanye da zobe na zinari sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa hannunsa ya cire wannan doban daga hannunsa yake cewa da mutumin a ya'madu ahadukum ila jamratin min nar fa fi yadihi yanzu ɗayanku da gangan sai ya je ya ɗauko garwashi wuta ya sa a hannunsa annabi ya cire wannan zoben yayar bayan annabi ya juya sai wasu suke ba wannan mutum shawara cewa tunda annabi ya tafi ka ɗau zoban nan naka kai amfana da shi a wani abin daban tunda abin da aka haramta shine namiji ya ado da zinari amma ba a hana shi je ya sayar ba ko ya je ya kyauta da shi ga ga matarsa ko wata ‘yar uwarsa waɗanda aka halatta musu su yi ado da zinari sai suka ba shi shawarar cewa ka ɗauka tun da yanzu maza Allah ya tafi ka je ka ɗauka ka amfana da shi a wani abin sai mutumin nan ya ce da su la wallahi لا abadan أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم والله نالن إذا الله هر أبدا بدل ساكي أو كان سبا bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya jefar da shi wanda ita ce hakikanin soyayyar da sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam suke nuna masa yi masa biyayya akan abin da duk yayi nuna musu shine abin da yake so shine umarnin sa Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu wata rana yace na kwana da yunwa na yi ni da yunwa har ma saboda tsananin yunwa ina ɗaukan dutse mai nauyi ina ɗaure cikina da shi saboda yunwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganni ya fahimci halin da nake ciki na matsananciyar yunwa sai ya ce in biyo shi gida nabi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam gida sai na samu an kawo annabi sallallahu alaihi wasallam kyautar wani nono sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Abu Huraira maza ka je masallaci gurin ashabu suffa wato talakawan sahabban da suke masallaci ka je ka gayyato su domin su sha wannan nono abu huraira a cikin ransa yake cewa wannan nonon a ce duk talakawan da ke zaune a cikin masallaci duk su fito wato a gayyato su domin shan wannan nonon yana ganin ɗan kaɗan ne kuma ga halin da yake ciki in aka kirawo su shi mai zai samu kenan ya ce ni na fi cancanta in sha wannan nonon domin in samu karfin jiki wannan yana faɗar haka a ransa sai ya ce amma kuma lamya kun fi ta'atillahi wa rasulihi buddun amma dole in yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama in yi wa Allah da manzansa da'a dole ne in je in gaya musu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarce ni wannan yana nuna maka yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sukan haƙura da buƙatarsu domin su yi wa manzo sallallahu alaihi Sallama ɗa'a. ya haƙura ya je ya kira wasu don su sha wannan nono tare duk da cewa yana ganin kamar ƙarancin nonon da kuma tsananin bukatar da shi yake ciki fatima bintu qais ɗaya ce daga cikin matan sahabbai na annabi sallallahu alaihi wa sallama ta auri usama ibn zaid wanda ɗan bararren bawa ne na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama zaid ibn haritha ta aure shi duk da ba ta son auren to amma saboda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya umarce ta da ta yi wannan aure sai ta yi wannan aure domin ta yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama biyayya take cewa kamar yadda imam muslim ya ruwaito take cewa na zo gurin annabi sallallahu alaihi wa sallama ina neman shawararsa game da mutane uku da suka fito neman aure na bayan mijinta ya sake ta saki uku ta gama iddarta mutane guda uku suka fito neman aurenta daga ciki akwai mu'awiya dan abu sufyan akwai abu jahal wani dan kasuwa sannan akwai usama ibn zaid sai tana neman shawarar su cikin uku din nan wa za ta aura annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi dai mu'awiya ba shi da komai tare da shi wato bai da ko sana'ari bai da komai karaf yake shi kuma abu yana da matsala domin yana dukan matansa ki auri usama dan zaid sai take cewa sai na ji abin bai yi min ba saboda kasancewar usama su ɗan zai asalinsa ɗan bawa ne ‘yantaccen bawa shi ne zai dubin harita sannan kuma ga shi allah ya halicce shi da bakar fata baki sosai ta kuma tana ganin ita ba larabiya ce a cikin larabawa ma ‘yar asali sauraka yanzu a ce ta auri wanda asalinsa bawa ne to amma ya za ta yi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ta kawo shawara kuma shi ya ce ta yi haka saboda ka tace sai na ce zan yi wa Allah annabi sallallahu alaihi wasallam biyayya ce sai na aure shi da na aure shi sai naga alkhairi mai yawa nayi farin ciki kwarai kwarai da aurensa da haka manzo sallallahu alaihi wa sallama ya nuna mata cewa ta aure shi yake cewa da ita ta'atullahi wa ta'atu rasulihi khairul laki ki yi wa Allah da manzansa da'a shi ya miki shi miki alkhairi tace da na aure shi kuma sai naga albarkar auren haka wannan su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda suke haƙura da buƙatarsu yayin da umarnin manzo sallallahu alaihi wa sallama ya zo ma'aqil ibn yasar sahabi ne na manzo sallallahu alaihi wa sallama yana da ƴar uwarsa wace aurar da ita ga wani bawan Allah bayan wani lokaci sai mutumin nan ya sake ta bayan ya sake ta ta zauna har ta gama idda sai kuma mutumin nan ya dawo cikin manemanta yana son ya sake aurenta ma'aqil ibn yasar rantsuwa ce wallahi ba zai aura masa ita ba bayan da ya aura masa ita ya karrama shi ya bashi aurenta ya sake ta kuma yanzu ya dawo ya ce yana sake yana son sake aurenta wallahi ba zai aura masa ba <coughs> ita kuma matar tana so ta koma wajen mijinta wato tana so tana so ta koma wajen mijinta na farko <coughs> sai Allah subhanahu wataala ya saukar da fadarsa وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف إذن كك سكما تنكو سك تك إدرسو to kada ku iyayensu ko danginsu ko waliyansu ku hana su sa'auri mazajensu idan har sun yarda a tsakaninsu za su saki aure annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirawo ma'akal ibn yasar ya karanta masa wannan aya yace fataraktul hamiyya sai na bar wannan tsananin kishin da nake da shi na miƙa wuya ga umarnin Allah da manzansa to haka sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama suka koyi suka koyi soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallama daga aikin ainihin shi kansa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama suka nuna masa soyayya ta ainihi أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم <coughs> yabo da godiya da kirari su tabbata ga Allah yana da aminci su tabbata ga annabin rahma annabin muhammad sallallahu alaihi wasallama da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bi ta farkinsa har zuwa tashi a kiyama ɗan uwa musulmi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama su ne madubi ga kowane musulmi sai da zai iya sanin yaya ya kamata ya fahimci addininsa duk wata fahimtar da ta saba wa ta sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama dangane da wannan addini to fahimtar banza ce domin su ne almajiran makarantar annabi sallallahu alaihi wa sallama su suka koyi addini daga annabi sallallahu alaihi wa sallama kai tsaye yayin da alkur'ani yake sauka su ne farkon waɗanda suke jin karatunsa daga bakin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama sun fi kowa fahimtar addini sun fi kowa kishin addini sun fi kowa sanin abinda za ka yi ka taimaki addini sun fi kowa sanin abin da za ka yi ka samu kusanci zuwa ga Allah subhanahu wata'ala dukkan wata hanya dukkan wani aiki wanda ya kauce wa karantarwar waɗannan bayan Allah ya kauce wa fahimtarsu ya zan ba shi da asali daga wajensu to wannan ba zai taɓa zama addini ba har tashin alkiyama domin inda alkhairi ne da sun rigaye mu zuwa gare shi to kana khairan da sabaquna ilai da alkhairi ne ba za mu ba rigaye su ba da sun rigaye mu wannan alkhairi don sun fi kowa kwaɗayin alkhairi sun fi kowa biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam biyayya su ga annabi sallallahu alaihi wasallam ita ke nuna mana haƙiƙanin yadda soyayyar su take ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu ya kasance baya san matarsa tana fita zuwa masallaci saboda tsananin kishinsa amma baya iya hana ta saboda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi umarnin cewa idan matanku suka nemi izininku zuwa masallaci kada ku hana su hadisi ya tabbata cikin musnad imam ahmad daga salim dan abdullah yake cewa umar mahaifin eh, kakansa ya kasance mutum ne mai tsananin kishi idan ya fito zuwa sallah sai mata sa'atika bintu zaid sai ta bi shi yana nuna baya son fitarta ta bi shi masallaci amma kuma ba zai iya hana ta ba yana cewa saboda hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama da ya ce idan sta'zanatkum nisa'ukum ila salati fala tamna'uhunna fala tamna'uhunna idan matayenku suka nemi izinin ku zuwa sallaci kada ku hana su don haka ya haƙura da buƙatarsa ya danna zuciyarsa domin ya yi wa manzo sallallahu alaihi wasallama biyayya ya kauce wa saba wa hannunsa huzaifa ibn al-yaman sahabi ne na manzo sallallahu alaihi wa sallama kuma sahibu sirrin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana nuna mana yadda sahabbai suke tsananin biyayya ga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace wata rana lokacin gazwatul ahzab yakin gwalalo lokacin da mushrikai suka yi gangami tare da wasu kabilu domin zuwa madina su yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa su murtike su ce a lokacin an fita ya ce hazaifa yake cewa a ranar a daren muna zaune tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wajen madina kuma kafirai ne suka yi dandazo su wajen su dubu goma duk da miyagun makamansu sun yi wa madina ƙawanya suna son su auka wa madina su murtsike annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa annabi sallallahu alaihi wasallam bayan haka gwalalo yana zaune da sahabbansa yadda huzaifa yake ba da labari ya ce a wani lokaci a wani yini wanda yake a wani dare mai tsananin sanyi mai tsananin sanyi ga iska tana kadawa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dubi sahabbansa ya ce wane ne zai je wajen mutanen can yana nufin ƙuraishawa ko rundunar ƙurayshawa ya kawo min labarinsu wato ya kawo min labarin adadinsu da kuma mai suke kullawa zai fara ce sai kowa ya yi shuru ba wanda ya iya cewa ni saboda tsananin tsoro ya sake cewa wane ne zai iya zuwa wajen mutanen can ya kawo min labarinsu zai kasance tare da ni a ranar alkiyama ya ce kowa sai ya shuru sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce huzaifa ka tashi ka tafi ya ce sai na ga babu makawa tun da har ya kirawa suna na dole in tafi tun da har ya ce huzaifa to yanzu umarni ne ake bani ni a karan kaina don haka yanzu dole in tashi in tafi ya ce na tashi na tafi sanyi ake yi amma jikina ya jike da gumi jagab saboda tsoro ya ce ina zuwa annabi sallallahu alaihi wasallama ya gargade shi kafin ya tafi yake cewa in ka je ka nemo min labarinsu amma kada ka ainihin tunzira su wato kada ka yi abin da za su tunzira su yi kanmu, da haka ya ce ya tafi yana zuwa sai ya hango abu sufiyan a lokacin bai musulunta ba yana tsaye yana jin yana jin dumi ya juya wa wuta bayansa yana kamar dumama jikinsa da wuta ya ce a daidai lokacin na ɗauki kibiyata na sanya a cikin bakana ya ce da zan harbe shi a lokacin tabbas zan gama da shi amma sai na tira matsar annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce kada ka tuku ka tunzara mana su wannan maganar ta annabi sallallahu alaihi wasallam da ya cina sai ta dakatar da shi da yau a ce wani ne daga cikinmu a yau wanda yake jin kansa jarumi ne ko mai bajinta <coughs> wannan umarnin ba zai hana shi ya yi ɗanyen aikinsa ba kuma daga baya zo yana bada da ko ya nuna cewa kishi ne ya sa ya haka amma saboda sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai kuma sun fi kowa hankali sun san cewa a cikin umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin umarnin umarninsa da sa akwai babbar hikima saba ma wannan umarni da hani zai jefa mutane cikin matsala saboda haka sai ya fasa ya je ya dawo ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam abinda ake ciki to irin waɗannan misalai suna nan da dama na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke nuna tsananin biyayyarsu yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai bada umarni a gurguje suke bin umarnin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda wannan ita ce hakikanin soyayya ga manzo sallallahu alaihi wasallam ba kirkirar bid'o'i ba ba kirkirar tarurruka ba ba kirkirar waƙe-waƙe ba waɗanda a cikinsu ake faɗar abin da zai fusata Allah da manzansa ba wasu ayyuka ba waɗanda suke tattare da saɓan Allah da sunan san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai taɓa yadda da wanda zai saɓa wa umarninsa ba ya saɓa wa dokokinsa da sunan sansa annabi ba zai karɓi wannan ba annabi ya zo ne domin ya cika wannan addini domin ya bi umarnin Allah subhanahu wata'ala shi kansa Allah ce masa ya fastaqim kama umirta wa man taba aka wala tatqu ka tsaya kyam inda aka umarce ka shi kansa baya wuce wahayin da aka ce aka yi masa in attabi'u illa ma yuha ilai ba abinda nake bi sai abinda aka yi min wahayi don haka shi karan kansa sai umarnin Allah subhanahu wata'ala ya zo yake cewa ga abu kaza ga abu kaza to kuma wani daga cikin mabiyansa ya fito da sababbin abubuwa da sunan bin annabi ko san annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya zan ya dace wannan ba za ta yi ba shi yasa imam malik yake cewa duk wani wanda zai kirkiri wata bid'a kuma ya ce wa mutane bid'a ce hasana to wannan yana ganin kamar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ci amana ya koye wani abu na sakon Allah tare da cewa Allah subhanahu wataala ya sanar da cewa ya cika shi addini al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan abubuwan da muke gani muke ji na ainihin rashin kyautawa da sunan san annabi sallallahu alaihi wasallam da ake musamman irin wannan watan abubuwan sun yi muni kwarai da gaske duk wani mai hankali kowace irin hanya yake bi kowace irin fahimta yake da ita ba zai taba ganin abin da ake yi ba in dai har yana da hankali kuma ya san addinin Allah ya ce wannan abin addini ne kuma soyayyar annabi ce sallallahu alaihi wasallam mata 'yan mata da maza samari a haɗu ana raye-raye ana kaɗe-kaɗe ana raye-raye a ce wai duk san annabi ne sallallahu alaihi wa sallama a fito a yi ta abubuwa waɗanda suke na asha wanda ko a wajen biki aka yi irin wannan an yi barna ballantana a da sunan addini saboda haka duk sanda za a kauce wa hanyar annabi sallallahu alaihi wa sallama da hanyar sahaba annabi sallallahu alaihi wa sallama to lalle za a yi ta ganin abubuwa za a yi ta ganin abubuwa masu dukkan wani abu wani ka'ida ce dukkan wani abin da ba umarnin Allah ne da manzansa ba to za ka same shi ba shi da wata ka'ida a jiyayya kowa da yadda zai kalle shi kuma kowa da yadda zai yi shi kayansa za ka dubi ibadu da Allah subhanahu wa ta'ala shar'anta wa al'umma ya ce su yi na sallah da azumi da zakka da hajji za ka samu a ko'ina ka je bai ɗaya ake yin su bai ɗaya ake yin su ko da an samu saɓari a wasu juz'iyat a wasu 'yan ƙananan matsaloli amma dai ruhin abin za ka ga iri ɗaya ne ba ya ba. duk ƙasar da ka je ka samu musulmi suna sallah za ka ga irin sallah da kake su, raka'o'in da kake suke yi a lokutan salloli biyar ɗin suke sallata saboda da saboda umarnin allah ne. da zarar an kauce ma wannan umarni kowa zai gane cewa wannan sallar da ake yi ba ita ce sallar da ake umarni da ita ba wannan azumin da ake ba shine azumin da aka yi umarni da shi ba saboda mai saboda yana da wasu dokoki ƙayyadaddu amma duk abin da ba Allah da manzansa ne suka shar'anta shi ba wani ne bisa son zuciyarsa ya kawo shi to kowa ma yana da nashi son zuciya sauraka kowa zai iya masa kwaskwarima zai iya ƙarawa zai iya ragewa zai iya ƙaddamarwa zai iya jinkirtarwa zai iya yin yadda ya ga dama ba ka da ikon ka hana shi don kai ma ba ka kai da kake yi ba za ka iya hana shi ba domin kai ma da kake ba wanda ya saka saboda haka dole mu koma ga koyarwar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama koma ga bibiyar sunnarsa mu masa da'a mu sani cewa a nan ne soyayyar mu ga annabi sallallahu alaihi wa sallama take kankama take bayyana اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما سليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله